tara ga watan sha'ban hijira ta ma'aiki sallallahu alaihi wa wasallam 1428 wanda kuma shine ya daidai da 22 ga watan takwas shekara ta miladiya 2007 a mu na sati-sati wajen karatun littafin alwasiyatul kubra wallafar shekul islam ahmad ibn abdul halim ibn abdul salam ibn taymiyyah al-harrani ad-dimashqi wanda ya rasu shekarar hijira tana 728 a majalisin mu na 25 a jiya ajiya taymiyyah ya koro magana akan waɗanda suke da da'awar allantaka ko suke da awar wani haƙƙi na ubangiji aiki ko sifa ta ubangiji su jingina wa kansu ya faɗa mana batun waɗanda aka jingina musu haƙoƙin ubangiji ba tare da sun yi da'awa ba ba tare da sun jingina wa kansu waɗannan sifofi ba ma'ana ba da laifinsu ba ya faɗi kamar annabi isa alaihi salam da annabi uzair alaihi salam annabi isa yahudawa suna masa da'awar allantaka ko kuma cewa wani yanki na ubangiji yana tattare da shi hakanan yahudawa suna irin wannan da'awa game da annabi uzairu alaihi salam hakanan wasu daga cikin bayin allah na kwarai an jingina musu wasu sifofi na ubangiji kamar sayyidina ali ibnu abi talib radiyallahu ta'ala anhu dangane da abin da shi'a suke jingina masa na wasu sifofi na ubangiji ko ayyuka ko wasu haƙoƙin ubangiji sannan ya faɗi waɗanda su suka yi da'awar haka ga kawo kansu kamar irin su hallaju kamar irin su alhakimu bi amrillah waɗanda suka yi da'awar allantaka suka yi da'awar su ma suna aiki irin na Allah ya yi maganar cewa waɗannan abubuwa idan waɗanda suka yi da'awar haka aka fahimci haka tattare da su alkali zai tsitsiye su a hukunta su a nemi su tuba idan sun tuba a rabu da su idan kuma sun ki tuba alkali ya musu hukuncin ridda da hukuncin ridda kamar yadda ya zo a hadisin ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama shine kisa man baddala dinahu faqtulu ke saboda annabawa gabaki ɗaya da Allah ya aiko da littattafai gaba ɗaya da Allah ya saukar sai ya aiko su ne kuma ya saukar da waɗannan littattafai ne domin su tabbatar da bautar Allah maɗaukakin sarki shi kadai a doron ƙasa ba tare da gwama shi da wani ma cikin bauta ya aiko annabawa gaba ɗaya da manzanni ya saukar da littattafai gaba ɗaya don su yaƙi da shirka su yaƙi da dukkan wani wanda zai ɗauki haƙƙin Allah ya jingina ba wani wannan shi ne jigon abin da annabawa suka zo su tabbatar a doron ƙasa shi da yake kara tabbatar da wannan batu yake cewa wa ibadatu ibadatullahi wahdahu hiya aslu ad-din wa huwa at-tauhid alladhi ba'atha Allah bihi ar-rusula wa anzala bihi al-kutuba فقال تعالى واسأل من أرسلنا من قبلك min رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون وقال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وقال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحقق التوحيد ويعلمه أمته حتى قال له رجل ما شاء الله وشئت فقال أجعلتني لله ندا بل ما شاء الله وحده وقال لا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد ولكن ما شاء الله ثم شاء محمد ونهى عن الحلف بغير الله فقال من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت وقال من حلف بغير الله فقد أشرك وقال لا تطروني كما أطغت النصارى عيسى ابن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله ابن تيمية yace wa ibadatullahi wahdahu a bautata wa Allah shi kadai ba tare da hada shi da wani ba cikin bauta hiya aslud dini wannan shine jibon addini gaba daya a bauta wa Allah shi kadai ba tare da an hada wani cikin bauta tare da Allah ba ba tare da an dauki sifa ta ubangiji an ba wani ba ba tare da an raba ma wani suna na ubangiji ba hakkin ubangiji a barwa ubangiji shi kadai a wa Allah shi kadai wannan shine jibon addini Wahuwar huwa at-tauhid alladhi ba'atha Allah wannan shine tauhidin da Allah ya aiko da manzanni da shi wa anzala bihi al-kutuba shine tauhidin da Allah ya saukar da littattafai a dalilinsa bihi ai sababi shine abinda littattafai gaba daya da Allah ya bawa annabawa da manzanni suka kunsa a dalilinsa ne Allah maɗaukacin sarki ya halicci mutum da ɗan adam da aljani a dalilin ne Allah madaukakin sarki ya halicci wuta da aljanna a dalilin ne Allah madaukakin sarki zai kafa mizani na awon ayyuka da gobe kiyama a dalilin sani ake hitabi. a dalilin sani ake hawan sirati a dalilin ne yan aljanna suke tafiya aljanna yan wuta su tafi wuta a dalilin ne duniya ta rabu gida biyu fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir a dalilin tauhidi ne annabawa da mabiyansu suka yi fafutuka suka yi gwagwarmaya suka yaki wasu su aka kashe su wasu suka rayu ba su canza wannan tauhidi ba من المؤمنين رجال صدقوا صدقوا ما عهد الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا أدليل التوحيد لدو أن أبو بكر كتب دوك توحيدي shine jigon addini gaba daya wanda duk yana cewa a daina karantar da tauhidi domin yana kawo rarrabuwa tsakanin yan adam yana kawo rarrabuwa tsakanin musulmi to wannan yana kokarin ya bice addinin ne gaba daya yana kokarin ya tumfike addinin ne daga tushensa idan har zai yi fada da karantar da tushen addini to me zai bari daga cikin addinin ba babu abin da zai bari daga cikin sa sai yasa mu tafiya ta alus sunna kullum muke nanatawa muke nanatawa cewa tauhidi shine akan gaba ko ina ne za a fara karatu to ya zama da cikin abubuwan da za a karantar lalle idan da aka tauhidi kuma tauhidi ya zama shi ne akan gaba komai ba zai samu kafar tsayuwa ba idan tauhidi bai samu ba tauhidi a kansa ne komai yake zuruwa hatta rukunin musulunci guda biyar shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamatu wa iqamus salati wa ita'uz zakati wa رمضان وحج بيت الله لمن استطاع إليه سبيلا waɗannan rukunan guda biyar to hudu daga cikinsu gaba ɗaya suna kafuwa ne a kan na farko shi ne tauhidi shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah sai idan wannan jigon ya tsaya ne sauran za su tsaya sallah azumi zaka haji duk ba su samu gindin tsayuwa ba bazasu za su samu kafafuwan tsayuwa ba sai tauhidi ya tsaya ke yasa malamai suke cewa shi tauhidi shi ne wanda a kansa ne kuma ake gina sauran rukunan musulunci sannan kuma sauran ayyukan musulunci a gina su akan sauran matukar jigon bai kafu ba to sauran gaba ɗaya ba za su samu gurin tsayuwa ba don haka duk waɗanda za su zan aikin su fafutukansu faɗi tashin su a rayuwa shi ne karantar da tauhidi waɗannan su ne suke nufin alkhairi da al'umma su suke nufin gata da al'umma duk mutumin da zai ce ka gyara tauhidinka ya zama da tsakaninka da ubangijinka ka tana da kyau kada ka ɗau haƙƙin ubangiji ka ba ma wani kada ka jingina wata sifa ta ubangiji zuwa ga wani mahaluki babu shakka wannan shi yake sanka da alheri wanda yake yi maka irin wannan da'awa yake kiranka zuwa ga wannan tafarki lalle ka ɗauka shi ne masoyinka na hakika kaga bai kamata ka yi faɗa da shi ba bai kamata ka ɗauke shi abokan gaba ba bai kamata ka zauna kana kiyayya da shi ba shi yake sanka da alheri shi yasa tafiyar mu ta ahlus sunna tafiyar ahlus sunna a kowane zamani a kowane lokaci an gina ta ne akan san alkhairi ga mutane ba sa san sharri ga mutane ba sa san ainihin nunanawa da batanci ga kowa ba sa san wani ya shiga cikin hushin ubangiji shi yasa suke karantar da tauhidi cikin abubuwan da suke karantarwa kuma tauhidin ya fi samun kaso mafi tsoka don haka dukkan wani majalisi na ahlus sunna duk wani majalisi na ahlus sunna idan za a sanya karatuttuka to lallai tauhidi ya zama shine akan gaba an ba shi karatu kaso mafi tsoka ya zama da kullum idan aka zo ana batun karatuttuka to tauhidi shi za a fara sakowa akwai wasu kungiyoyi waɗanda aka kafa su akan yaƙi da karantar da tauhidi sun suna ga karantar da tauhidi din nan musamman irin yadda ahlus sunna suke karantar da shi shi yake kawo rarrabuwa tsakanin al'umma shi yake kawo gaba shi yake kawo kiki juna don haka suka gina tafiyar su akan cewa kowa ya je ya abin da yake bai bauta wa Allah shi kadai ya je bauta wa Allah shi kadai wanda zai bauta wa Allah kuma ya bauta wa wani Allah ya je ya yi wanda zai bauta wa kabari ya je wanda zai kira wani Allah ya nemi agajinsa idan ya tafaduwa ko wanda zai je gurin bokaye ko matsafa da ya tafi matukar dai mun ce mu musulmi ne Allah zai gafarta mana wannan ba magana ba ce wannan magana ce ta wasu mutane da Allah madaukakin sarki ya zarga fa khalafa min ba'dihim khalfun warithul kitab ya'khuduna 'arada hadha al-adna wa yaquluna sayughfaru lana wa in ya'tihim 'aradun mithluhu ya'khudhu alam yu'khad 'alayhim mithaq al-kitab an la yaqulu 'ala Allah illa al-haqq ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تأكلون Allah madaukakin sarki ya ce wasu bara gurbi suka taho bayan mutanen kirki sun tafi sai wasu bara gurbi suka biyo bayan su shi kenan sai su kama wani bangare na littafi maimakon su rungumi littafin gaba ɗaya sai su rike wani bangare su rike wani abu na neman duniya kuma na san shugabanci na san wucewa gaba na san tara jama'a amma za su ci gaba kuma da tafiya akan barna ina an tuntuɓe sai sai su ce sai faru lana ai gafarar ubangiji tana da faɗi za a yi mana gafara idan wani abu na duniya kuma ya bidiro sai ka ga sun ba zama sun bi shi Allah ta alami ukhadha alaihim mithaqul kitabi an la yaqulu ala Allah illa al ashe waɗannan ba an riga an riki alkawari na littafi da kansu ba cewa kada su kuskura su furta wata magana da ba gaskiya ba ina suka karanta cewa kowa ya je ya yi abin da ya ga dama sai yi faru lana idan suka karanta wannan wa su ma fihi kuma suna karanta abin da yake cikin alkur'ani sun karanta abin da yake cikin littafin sun ga irin yadda Allah madaukakin sarki yake tanana da batun tauhidi yake ba da labarin al'ummomin da suka gabata da annabawan da ya aiko kowane annabi abin da yake kiran mutanensa zuwa gare shi shine su bautawa Allah ba su da wani abin bauta sai Allah shi kadai a ce suna karanta wannan kuma su ɗauki cewa karantar da tauhidi shi zai kawo rikici a tsakanin al'umma babu abin da zai hada kan al'umma sai kalimatu tauhid kalimatu tauhid ne lafi wahid al'umma amma a ce a saki kalmar tauhidi to me zai hada ku babu abin da zai hada ku Allah ce cewa wa atasimu bihablillahi jami'an bi bihablillahi jami'an bai bar ku kai ba da yace ku haɗa kai sai yace ku kankame igiyar Allah rigiyar Allah ko ita ce wannan addini jigon wannan addini kuma shine tauhidi sannan ce wala faro kada ku rarraba wanda duk ya saki igiyar tauhidi shi ya rarraba shi ne ya yi wa addinin musulunci tawaye shi ya kamata a dawo da shi ya rike wannan igiyar ba ku da kuke rike da ita za ku saki ba ku bici wannan shi abin da Allah madaukakin sarki ya karanta bi hablillahi amma wanda za su ce kowa ya je ya ci gaba da abin da yake a haɗa kai to a haɗa kai akan za a haɗa kai akan babu babu ba ta ɗaure mutane ba ta ɗaure kowa dole ne a tsaya akan tauhidi wannan tauhidi kalimatu tauhid hiya allati tuwahidu al-kalima kalimatu tauhid hiya allati tuwahidu al-kalima ita ce za ta kadaita kalmar mu ta zama daya akan haka sahabbai suka rayu akan haka tabi'ai suka rayu akan haka limamai shari'a suka rayu babu wani wanda ya yadda. ya yi wasa da jigon tauhi imamu malik idan aka ce ga wani fantararre ko majalisinsa baya bari a shigo duk wanda ya fantare ya kama wani tafarki ba na manzon Allah ba sallallahu alaihi wa sallam Imam Malik ba ya rabuwa ba ya shi haka nan manya-manyan a'imma suka kasance akwai wani dan bid'a da ya nemi Imam Malik ya zauna waya ga Imam Malik kalma daya Imam Malik ya ce wala nisfa kalima ko rabin kalma ba zan saurara daga wajen ka ba kana so mu yi magana ka dawo kan sunna saboda haka ibnu taymiya yake ce aslu wa aslu al-ibadati wa ibadatu Allah wahdahu hiya aslu din a bauta wa Allah shi kadai wannan shine jigon addinin gaba daya wa huwa at-tauhid alladhi ba'atha Allah bihi ar-rusula shine tauhidin da Allah ya aiko manzanni da shi wa anzala bihi al-kutuba ya saukar da littattafai saboda shi فقال تعالى ألا واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا kai mai karatu ka je ka tambayi waɗanda muka aiko ka kwankwasa littattafan da waɗanda suke akan addinin su ka ji cewa aja'alna min dunin rahmani alihatan yu'badu mun sanya wasu ababen bauta banda ubangiji mai rahama ana bauta mu. min yadda a bauta ma wani banda Allah babu littafin da ya sauka da wannan babu wani manzo da ya zo ce a bauta ma wani Allah haka nan Allah yana cewa wala qad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budu Allah wa istanibu tagut kowace al'umma kowace al'umma Allah ya aiko mata da manzo manzon nan yana cewa ku bauta wa Allah wa ta tagut ku nisanci dukkan wani abin da ake bautawa ba Allah ba abin da ake kira al'umma su ce dukkan wani haduwa ta mutane wanda guri ya haɗa su harshe ya haɗa su al'adu suka haɗa su akwai bambanci tsakanin al'umma da ƙasa yanzu mukan ce al'ummar najeriya idan mun ce al'ummar najeriya ba muna nufin irin wannan al'umma ɗin da ake faɗa alkur'ani ba a najeriya akwai al'ummomi da yawa ba al'umma ɗaya ba ce wannan a harshen larabci za a kira ta daula akwai bambanci tsakanin daula da al'umma al'umma wata haɗuwa ce ta jama'a waɗanda harshe ya haɗa yare ya haɗa su abin nan kabila ta hada wurin zama ya hada su al'adun su biri daya waɗannan su ake kira umma to kowace irin al'umma Allah ya aiko musu da manzo kafin zuwan annabi sallallahu alaihi wasallam kowace al'umma Allah ya aika mata da manzo kuma manzon nan abin da yake faɗa shine abin da sauran ƴan uwansa manzanni suka faɗa a i'budu wa tajtanibu at kaga wannan ita ce kalmar la ilaha illallah haka dan Allah ce wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun babu wani manzo da muka aiko gabanin ka ya rasulullah ba sai mun yi masa wahayi abinda wahayin ya kunsa shine la ilaha illa Allah na cewa babu abun bauta da gaskiya sai ni inji Allah fa'budun dan haka ku bauta mini wannan shine jigon saƙon da Allah madaukakin sarki ya aiko kowanne annabi da shi Hakanan nan wa nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama yuhaqqiqu at wa yu'allimuhu ummatahu haka annabi sallallahu alaihi wa ya rika tabbatar da wannan tauhidi yana tace shi yana ba shi kariya yana karantar da al'ummarsa wannan tauhidi hatta qala lahu rajulun har wata rana wani mutum yace da shi la sha Allahu wa shi'ta in Allah ya so ka so bai bari ya karasa maganar sa ba da haka masu ruwaya ba su ma ruwaito mana menene ya faɗa daga ƙarshe ba yanzu Allah ya fusata yace aja alqani lillahi nidda yanzu ka mai da ni kishiya kini ga Allah ka duba ka ga kamar kalmar ba wata kalma bace mai zafi ba wata kalma bace mai nauyi ma sha Allah wa ita in Allah ya so ka so wannan gwama mashi'ar ubangiji da mashi'arsa da yayi da wawul aqafi ita ta sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hango burbushin shirka a cikin maganarsa ya ɗauka wannan irin magana daidai take da a sanya wa Allah kini a sanya wa Allah kishiya ke kenan idan ahlus sunna ran su ya baci akan abin da suke gani ana yi a yau na bautar kaburbura da kiran wasu da neman agajin da yanka gare su da ɗaukar sifofin Allah a jingina musu in suna ganin waɗannan manyan abubuwa ne za su yaki da shi to babu shakka ta farkin manzon Allah suka kuma bai kamata bai kamata har wani ya ji cewa sun yi tsanani ba idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ɗauki wannan kalmar ma sha amma huwa shi'ta ya ɗauke ta ja'alun lillahi ja'ala lillahi niddan sanya wa Allah kishiya ne to ina ga wanda zai faɗi yana sujada ga kabari yana cin kasan na cikin kabari yana cewa ya cece shi ya agace shi ya bashi shi ya bashi lafiya kana tsammanin wanda zai yi wannan ya zamba mai shirka ba wancan kuma wanda ya ce ma sha Allah wa shi ta shi ya zama mai shirka kaga babu shakka ga duk wanda ya karanta da'awa da Allah sallallahu alaihi ya zo da ita ya san cewa kira zuwa ga kusan a yanzu rauni ma yayi ba wai tsanani yayi ba rauni yayi tunda idan irin wannan kalma manzo Allah bai yarda da fito daga bakin wani ba da yace shi musulmi ne ina kuma za a amince da irin abubuwan da muke gani a yau suna gudana da sunan musulunci kaburbura suna samun abin da mai rai ma baya samun shi kamar yadda hafiz ibrahim yake ta ahya'una la yurzaquna bi dirhamin wa bi alf alf turzaqu al-amwat man bi hazbi al na'imin bi hufratin qamat ala a'tadiha as-salawat يسعى الأنام لها ويجري حولها بحر النذور وتقرأ الآيات وفي دا ما سلينا مسا مسكيني ما بقعتا قلا بيتتو با أباس درها دي آ درها دي باسا سابو لا آجا جينا أما أنا كشما قودان كدي أكان وتكبر برا هنا ونبا مسريني حافظ إبراهيم irin yadda ya gani ana yi a masa ana yi wa kabarin sittu zainab ana yi wa kabarin ahmadun rufa'i ko ahmadun badawi da irin waɗanda aka ce kabar burane na waliyai na salihai ya ga yadda duk shekara ake zuwa a yanka shanu da dabbobi a kashe kudi ya ga yadda ake gina wurin da suke kwanci a yi gine-gine na fitar hankali a kashe makudan kuɗaɗe ya kuma dubi yadda talakawa suke rayuwa a cikin masar rayuwa ta bu'ud rayuwa ta ta'asa shi ne yake kokawa ah, ula la yurzaquna bi dirhamin wa bi alfi da miliyan turzaqu al amwas ce balle bi hazzin na'imina bi hufrati yace ila ma nima zan samu irin rabon wadannan da suke kwance a cikin kabari ma ila ma su qamat ala a'tabiha salawat anan ake tsaya ana addu'o'i akan kabari akan kabari yajri al-hanan anamu lah yas'al anamu lah mutane dodo dodo daga ko ina ana tururuwa dan aje a cika wannan kabari aje a zuba kudi a gindin kabari wasu su wawaye yas'al anamu lah wa yajri hawlaha bahrun nuzuri yace teku na alwashi na bakanci yana gudana jikin kaburbura wani ya zo da sa wani ya zo da raguna wani ya zo da awaki wani ya zo da kudade kowa ya zo ya ce ya kawo ga bakancen shi nan yana da marar lafiya dan Allah Ahmadu Badawi ya bashi lafiya ga bakancen sa wani ya zo da ainihin daloli ya juye to kaga ai dole ya fatan ina ma shi ma yana gurin kwanci kuna tafiya ya fashe ya zuba a cikin to irin wannan ana ganin irin wanda yana gudana a ce kuma wai ba za a yi kiran al'umma zuwa ga tauhidi ba a ce ba za a yi kiran al'umma zuwa ga tauhidi ba babu shakka dukkan wanda ya san irin yadda al'umma ta ci baya ta zama kaskantacciya wulakantacciya ana taka ta babu shakka wannan yana da dalili yana da alaka da yadda ta tafi tauki Allah alkawarin Allah baya faduwa kasa banza baya faduwa kasa in Allah ya alkawari inna Allah la yukhlifu al-bi'ad baya alkawari ya saba da yace wala tahzan wala tahzan wa antum al-a'launa in kuntum sharadin nan da yasa da ya tabbata ba za mu yi kasa ba kada ku yi rauni kada ku yi bakin ciki ku ne a sama amma ce in kun tumbo kaga sai da ya sa sharadi da sharadin ya cika da babu yadda za a taka al'ummar musulmi a yau ka duba a duniya babu al'ummar da take ta zama kamar ban a buga ta nan a buga ta can ta zama kamar juji kowa ya kwaso sharar zai zo juya akan sai al'ummar musulmi duk inda ake tarnaki ake hayaki ake kashe-kashe ake talauci da cututtuka in ka bude ido za ka ga al'ummar musulmi duk inda ka ga wani bala'i to akan al'ummar musulmi za ka gani a iraki a falastin a kashmir a philippines a chechnya a sudan ka lissafa duk inda ka san wani tarnaki da inda ake yi wa mutane kisan kiyashi sai ka ga musulmi me muka yi a da can wannan al'umma al'umma ce da ake tsoronta manya-manyan ƙasashe waɗanda suke jin kansu suke jin kansu wajen ƙarfin soja jizya suke ba mu wannan al'umma muna karantawa a tarihi abubuwa na isa da kalma ta ƙasaita da da shugabannin al'ummar musulmi suke a duniya a lokacin da a lokacin kalifancin harunar rashid lokacin akwai yaƙe-yaƙe tsakanin daular musulmi da daular rumawa suna ƙoƙarin su dawo da wannan mulki nasu da suka raka, wanda a zamanin sai na abubakar da zamanin sai na umar aka karya daular rum daular turai suna ƙoƙarin su dawo da wannan matsayin su kai yaƙi kan su kai hari kan a wannan lokaci khilafa ta abbasiyya a bagdad aka yi sulhu da su da daular rumawa akan cewa rumawa za su dinga biyan jizya za su dinga biyan haraji da shekara ga daular musulunci wannan shi ne ka a kyale sauran yan gaba dai cikin rumawan suka ce wannan sulhu da aka yi bai kamata ba yana nuna launin daular don haka suka kashe sarkin suka ɗauko babanta suka ɗora akan ita ce za su ci gaba da mallaka su babu manzo Allah ce dan yufliha qaw wallau amrahu imra'a ita ma da ta zo ta ga zurfin ruwan sai ta yadda a ci gaba da sulhu za su ci gaba da biyan haraji ga daular musu ita ma sai aka ce wannan tsohuwar banza ta yi rauni mahaukaciya ba za ta iya ba sai suka tube ta sai aka ba wa babban kwamandan kasar ana kiran shi na kufur sai aka ba shi mulkin shi kuma nan kaki sai ya ɗau takarda sai ya rubuta wa halifa harunan rashid a bagdad sai ya rubuta masa takarda yana gaya masa cewa daga sarkin rumawa zuwa ga sarkin larabawa duk abin da kuka san kun taɓa karɓa a wajenmu ku dawo mana da shi idan ba ku dawo da shi ba za mu dawo da abin da kuka karbe mana kuma za mu karbe na hannu ana kawo wa harunan rashid wannan takarda yana karɓa ya gani bai ma tsaya ya nemi shawara ko a tattauna ko a kirawo wani mitin ko sojoji ko waye sai ya kirawo takardar ya ce a rubuta a rubuta jawabi maga takarda ya ce a rubuta min harunan rashi amirul mu'minin ila naqfu kalbin ruh ya ce aljawabu ma tara la ma tasma wace to daga haruna sarkin Mumilai zuwa ga na karen rumawa ya ce an sa abin da za ka gani ba abin da kake fi kawai abin da ya rubuta masa ke ce ba a kai masa amsa za ka ganta ba jinta za ka yi ba to wallahi haka daular khalifa khilafa ta abbasiyya haka suka yi wa romawa guje wallahi sai da suka fita a guje suka gudu sai da suka bar garin dan cewa yayi ina ne a gaya masa garin da ake gani cikin garuruwan rumawa ya fi karfin kafar musulmi ta taka wani gari ne ya fi samun tsaro ya fi samun kula aka ce a buriya ya ce to muka nufa wala aka suka yi kata-kata a buriya ta dawo karkashin garin da ake ganin ya kowanne samun tsaro cikin garuruwan rumawa tilas ya dawo na kafur ya dawo ya saduda ya ce zai dinga biyan wannan haraji a yi haƙuri da me da wani irin abu musulmi a wannan lokacin ya zama suna da wannan karfi suna da wannan kafa yanzu shugabannin musulmi wallahi shugaba na ƙasa ta musulmi ɗari bisa ɗari shi musulmi iyayensa musulmi kakanninsa musulmi kakanninsa musulmi wani ma yana jingina kan da gidan annabta shi sharifi ne wallahi kunya suke tsoro suke ji in sun je kasashen arna suke su nuna su musulmi kalmar musulunci ba sa ba a lokacin da ana tarurrukan sulhu tsakanin falastinawa da jagorancin yasir arafat da kuma isra'ila da jagorancin amerikawa a duk sanda taro ya faɗo ranar asabar to yahuda za su ce ba za a yi za su a ranar ba a yin komai haka addinin su yake a lokacin haka su abin nan su Netanyahu su bara haka suka dinga yi amma a ranar juma'a za a shiga ɗakin taro tun da safe har magarba yasir arafat ba su tashi an yi sun yi sallah ba ba su da bakin da za su bude su ce mu kuma wannan juma'a ranar mu ce da Allah ya zaba mana don haka ba za a sa taro a rana ba ba za su iya wannan magana ba me ya jawo wannan kaskanci su fa suna ji da suna ji da koyarwar addini yahudawa suna ji da koyarwar addini kuma suna ribatar masu addini a cikinsu ya sa 'yan kaka gida da ake kaiwa gudus ba a yarda a kai wani wanda yake ba ba mai riko da addinin yahudanci ba sai dan tabutun yahudanci irin masu sa'ir hulan nan tsohon irin su ake kaiwa saboda an san su ne za su yarda in ma mutuwa ne a mutu saboda kudu to amma 'yan islama da suke kudin su kuma yan uwansu waɗanda ake cewa su ne shugabannin su suke bin su suna kashewa su suke bin su suna garkamewa a cikin kurku za ka ga hatta bush ai yana tinkaho da addininsa cewa yake yakin da ya kai afghanistan allah ne ya ce ya je yakin da ya je iraki allah ne ya ce ya je yake. shi yana ganin umarnin ubangijin sani yake zartarwa da wannan salo yake magana amma mu a'a tsoro ake ji a furta wani abu na addini akwai sanda aka aka aka aka kirawo aka ce a dudduba fassara ta ta ta da yarurruka da aka yi na alkur'ani ghairul maghdubi alaihim wala dhalin dinnan aka ce an sa yahudawa ake nufi da da da almaghdubu alaihim daluna kuma ana nufin nasara aka ce da Allah kowane yare su duba inda aka rubuta wannan a cire saboda yahudawa da kirista suna nuna basu ji daɗi ba aka kira wani ni aka bani nan na hausa na mala abubakar gudu to Allah ta shi mala abubakar gudu ma rubuta wannan ba shi da ya ce dukkan waɗanda suka san gaskiya suka take ta sun yi koyi da da da sune al-maghdubi alaihi shi kuma duk waɗanda suka san suka yi aiki da jahilci suka ki neman ilimi waɗannan su ne azzaluna shi bai ma faɗi yahuda da shi to ai shi bai faɗa ba aka ce alhamdulillah sauran yarurruka wallahi duk sai da aka ce kace to ya za a yi da sauran guraren da Allah yake kafirta yahuda yana ne musu albarka yu'ina alladhina kafaru min bani isra'ila ala lisani dawuda wa isa ibn maryam لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة يا يا ذا wa Yahuda yana yana babu labarin irin yadda duk in sanda aka yi alkawari da su suke karya aw kullama ahadu ahadan nabazahu fariqun bal aktharuhum la la la ya'lam la yu'minun ya ya za a yi da waɗannan ayoyi su kuma ya za a yi karara Allah yake faɗa يا أيها الذين أمروا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين يا ذا أي دائر ولا قال لا لا يقول ذا بعد ذلك وإذا من مسلمين كسألتم يا كيف وأنت هكا يا يا ne ba za مبين taka mu وسكى الله شاي الله dama kun saki Allah ta Allah بشرتي in kun taimaki addinin Allah sai Allah ya taimaki kuma ya kabe diga diga ba wanda ya sai tuni kuka to shine abinda ibnu taymiya ne yake jinjina yake ƙara nanatawa tauhidin nan shine asalin ko gaba ɗaya manzanni abin da suka zo da shi kenan manzo Allah ya ce aj'altani lillahi nikal yanzu ka sanya ni kini ga Allah bal ma sha Allah wahdahu kace in Allah ya so kadai ba sai ka faɗe ba kace in Allah ya so kadai a wata ruwayar qul ma sha Allah thumma shi wato ka kawo thumma allati tufidu farahi nuna tazara ma'ana so na da na zai ginu ne ya zo bayan nufin Allah da kansa in Allah ya so ya yarda ya yi nufi to a nan ne ni kuma nawa nufin zai amma ba a tare ba shi yasa ya ce ya yi amfani da summa shi yasa malamai su cikin dukkan wani abin da za ka faɗa na aikin ubangiji sannan ka faɗi na wani to ka yi amfani da summa sannan kada ka yi amfani da kalmar da wacce take nuna haɗewa waɗewa to shine manzo Allah ce a wani hadisi yake cewa la taqulu ma sha Allah wa sha Muhammad kada ku ce in Allah ya so Muhammad ya so walakin ma sha Allah thumma sha Muhammad ku dai ce ma sha Allah thumma sha Muhammad wannan hadisin Bukhari ibn Sakhbara haka nan ya zo a hadisin Huzaifa ibn Yaman cewa wani mutum a rumanin maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi mafarki ya zo wucewa sai ya ga dandazon yahudawa a mafarki shi ne sai kamanninsu sai ya ba shi sha'awa sai ya ce wallahi innakum la qaumun laula annakum tushrikuna billah wa taquluna nasihu billah ce wallahi ku dai mutane ne ba dan kuna shirka kuna cewa abin nan a uzairu kuna cewa uzairu dan Allah ba sai yahudawa suka ce masa wallahi in antum la qaumun laula annakum tushrikuna wa taquluna ma sha Allah wa sha Muhammad ce ku ba mutane ne na kirki ba dan kuna shirka kuna cewa ma sha Allah wa sha Muhammad sannan ya wuce ta gaban yahudu eh, kiristoci su ma ya gaya musu haka su ma suka gaya musu haka ya zo ya gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ce gaskiya abinda suka faɗa gaskiya ne ku daga yau kada ku ƙara cewa shi ne wannan la ta kulu ma sha Allah wa sha Muhammad walakin ma sha Allah thumma sha Muhammad a wata ruwaya ruwayar qatila a da ta zo a cikin sunan kubra a sunan sunan al-mujtaba na nasa'i ce manzo a wasu yahudawa sun zo suka samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka gaya masa cewa ya muhammad innakum la qaumun laula annakum tushrikun ko dai mutane ne na kwarai ba dan shirkar da kuke ba manzo Allah ce subhanallah subhanallah wata shirka ko muke yi suka ce saboda kuna cewa wal ka'bati na rantsi da ka'aba manzo Allah ce abinda ku suka faɗa din nan gaskiya ne kada ku sake rantsuwa da ka'aba ku ce wa rabbil ka'aba sai suka sake cewa innakum laqaumun laula annakum tushrikuna billah manzo Allah ce subhanallah kaifa hada taquluna ma sha Allah wa sha Muhammad sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce wannan magana da suka faɗa haka take kada ku sake cewa ma sha Allah wa sha Muhammad ku ce ma sha Allah thumma sha Muhammad wannan take nuna mana shi musulunci an gina shi a kan saduda da miƙauya wuya ga gaskiya ba tare da duban bakin da ka fito da gare ka duba yahudawa ne babu wanda ya kai gaba ga musulmi irin yahudawa da Daga jidan na ashaddan nasu ta dida zina amalin yahuda wanda zina ashraku Allah su ce sun fi kowa tsananin gaba amma wannan gabar da ta hana mu zanna sallallahu alaihi ya karɓi gaskiyar da ta zo idan iblis ma shaytan shaitan ya gaya wa abu huraira gaskiya ya zo ya gaya wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ce sadaqaka wa huwa kadhub Allah ce gaskiya ya faɗa maka alhalin shi mutum ne mai yawan ƙarya yawan ƙaryarsa bata hana a karɓi gaskiyarsa ba lokacin da ya faɗi ta idan iblis ya faɗa gaban ubangiji ta wala tajidu aktharahum shakirin da dama daga cikin mutane ba za ka same su masu godiya ba Allah ya gaskata shi to wa qalilun min ibadi yashkur kadan ne daga cikin bayina masu godiya to kaga waye kuma zai faɗi gaskiya a ce an dobi ai abokin faɗa ne abokin rigima ne abokin gaba ne ba za a karɓi gaskiyar ba akwai waɗanda suke cewa ni akwai wanda za ka ji ce ni in aljanna ta hannun wani za ta zo ma bana wallahi akwai masu wannan gaskiya in dai ma ni aljanna ko in dai sai ta biyo ta hannun wani to bana wannan bai san girman Allah bai san girman Allah ba to shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana su wannan wana ha anil halifi bi ya hana a rantsi da wani Allah فقال يتي من كان حالفا فليحلف بالله او ليصمت wanda duk zai rantsuwa to yayi da Allah da sunan Allah da sifofinsa ko ya shiru rantsi da wani Allah bai halatta ba da can kafin zuwa musulunci laraba suna rantsuwa da da ka'aba suna rantsuwa da da gumakansu suna rantsuwa da iyayensu yanzu cikin hadisin bukhari hadisin abu huraira man qala wallati wal uzza falyaqul la ilaha illallah duk wanda ya ce da yan rantsuwa da lata da uzza to ya maza maza ya dawo cikin imanin malamai suka ce ba ana nufin idan ba da gangan ba saboda sabo ya sa shi ya faɗa domin wanda ya baro jahiliya kafin ya kama ya gama kankama a cikin tafiya ta ce ta ɗau lokaci wasu kalmomi da ya saba faɗa za su sun riga sun bi bakinsa sun san da zai magana sai ka ji ya fitar maza Allah yana tuna musu da sun faɗi wannan su dawo hanyar su cikin imanin falyakul illa ya dawo cikin imani ya dawo cikin hayyacinsa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Umar yana rantsuwa da da mahaifinsa to shi da manzo Allah ya ga yace kada wanda sake rantsuwa la tahlifu bi abaikum wa man kana halifan falyahlif billahi aw kada ku rantsi da iyayen wannan hadisin shi da wannan hadisin Umar da ya ce babansa ya zo yana rantsuwa da iyayensa Allah ce kada a sake rantsuwa da iyaye wanda duk zai rantse to rantsi da ba a rantsuwa da wani sai Allah ba a rantsuwa da iyaye ba a rantsuwa da faran kwata ba a rantsuwa da arab ba a rantsuwa da kabari ba a rantsuwa da rawanin kowa da Allah kawai ake rantsuwa amma kai sai har yanzu wannan burbushin jahiliya yana nan a cikin kwaran kwata aradu farnata duk wannan shirka ce da Allah shirka ce da Allah in ka je wasu nahiyoyin wasu jihohin kuma ka ji ana na rantse da rawani shehu ko na rantse da kabarin shehu wannan duk nau'i ne na shirka da Allah a wasu ƙasashe kamar irin Siriya da irin Masar za ka ji mafi girman rantsuwa a ce maka wannabi ya ya rantse da annabi to shi yana ga ya kuri dan ya ce wallahi billahi la ilaha illa wallahi alazim duk karama ce amma da ya ce wannabi to sai jikinka ya ya yi sanyi ai ya je makura wanda kuma wannan shirka وقال ومن حلف بغير الله فقد اشرك قال لا شيء ولا دك يرنسي ده وين الله تو ياي shirka. وقال لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم kada ku gudu ni wajen yabo kamar yadda nasara suka yi wa isa dan maryam innama ana abdul ni bawa ne fa qulu abdullahi wasu darasin baya ta mun yi wakfa akan wannan hadisi cewa mafi girman abin da zaka faɗa na huzuru ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kace abdullahi wa duk wani yabo da za ka yi masa a ƙasa da wannan yake bai kai wannan ba shi sa muke cewa babu wani abu da mutum zai faɗa ya ƙetare iyaka da shi wajen yabo na manzo Allah sallallahu kuma ya zama mai yaban haka dukkan wani kadida ko wata wasu waƙoƙi da za a rubuta a ciki a faɗi wasu sifofi na Allah a gida wa manzon Allah sallallahu alaihi wannan ba yaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ruguje da'awar manzon Allah ne kike ko jawari yan yara yan mata suna kidan suna cewa wa fina nabiyyun ya'lamu ma fi gadi a cikin mu akwai annabin da ya san me zai faru gobe manzo Allah ya daka musu tsawa duba yara ne yan mata ne ba a gurin wa'azi ba ba a gurin karantarwa ba haka dai su suna yan yabe wake-waken su shi kada su sake faɗar wannan su faɗa abin da za su faɗa na falalar iyayensu da abubuwan alfahari da bajinta da iyayensu kai amma kada su sake faɗar wannan kan idan ta fito a bakin yarinya karama wanda ba za ta yi tasiri ba cikin jama'a yaya za a yi wani wata magana ta tabarga za ta fito daga bakin wani malami kuma a ce shi a yi shiru kada a hana shi haka ba zai yi shi yasa mai alburda da yake cewa da amma da atfun nasara fi nabiyihim wa hukum bima shi'ta madhan fihi wahtakim ce kai dai kada ka faɗa abin da nasara suka faɗa dangane da annabi sallallahu alaihi wasallam amma ka faɗa abin da kake so na yabo kamar ya taƙaita shirka a cikin cewa annabi sallallahu alaihi wasallam dan Allah ko Allah tare da cewa wujuhu shirk suna da yawa yanzu waɗannan abubuwan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa kada a yi kada a faɗa kada a ciki akwai maganar kada a ce shi dan Allah kaga babu amma ya hana saboda cikin nan ma akwai Isra'i ka wannan baiti na mai alburda bai ba shi lasisin kuma ya faɗa abin da ya faɗa a ciki ba ya akram al-khalqi mali man aluzu bihi siwaka inda huduth al-hadith al ce ya waɗanda ya tafi kowa kowa karamci cikin halitta ba ni da wanda zan fake a wajensa ba wanda zan fake a wajensa in bala'i ya sauka sai a gurinka tare da cewa Allah na ce amman yujibul mudarra idza da'ahu wa yashi gurin Allah ake fakewa wa huwa yujiru wa la yujaru alayhi Allah shi ke kawo ya baka makariya shi ba a bashi yaya za a yi a ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya hana a ce da masha Allah wa shaita ya yarda da wannan baiti kuna tsammanin za a je a faɗi wannan baitin a gaban sai ya yarda ba zai yiwu ba shi yasa a cikin alburda akwai irin waɗannan baitoci saboda wanda ya rubuta ta ba malami ba ne wannan busairi kusan busairi biyu ne akwai al-busairi al akwai kuma al-busairi ash-sha'ir akwai busairi mawaki wannan shine da dadde karni na bakwai akwai kuma busairi malamin hadisi malamin hadisi mai littafin ithabul mahara bi atraf al-masanid al-ashara wannan malamin hadisi ba wasu suna ga kamar wancan shine wancan in ka karanta tarihin shi a cikin alwafi bil wafayat fawatil wafayat na ibn shakir za ka ga inda ya magana tarihinsa cewa mutum ne wanda a garinsu ya shahara da wake-wake kuma yana bara da wake-wakensa mawaki ne kuma an hana shi ya yi zambo yadda dai kuka san halin mawaka in ka duba za ga tarihinsa da irin wasu waƙoƙi ma da ya zazzagi matarsa ya yi mata zagi na fitar hankali ko bai sai masa Allahu alam za ka ba malami ba ne ya kamu da rashin lafiya ya zama irin rashin lafiya da mai shanye jiki shi ne ya zauna ya rubuta wannan waka sai ce ya yi mafarki ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dauko burda gwadansa alburda ya jefa masa wai sai ya samu lafiya shi yasa ake kiranta alburda amma shi ba sunan da ya ba su kenan ba wai saboda wannan to sai ya zama na wasu suna karanta ta idan ba mutum ba lafiya sai a je a sauke masa ita ko kuma abin nan a rubuta masa a wanke masa allo ya sha wai zai samu lafiya wani lokaci ana fari a gari sai a ɗauko ta ita karantawa kun yi wa Allah laifi ya san muku da fari kuma ku zo ku ta ƙara wani laifin ku ce wannan shi zai fita ku da fanya to yana da ya ba malami bane bai san musulunci ba akwai inda yake cewa inna li minka zimmatan bi tasmiyati muhammadan wa huwa awfal khalqi bizzinan yace shi sunan shi muhammadu shi mawakin yace to haka akwai alkawari tsakanina da kai ya manzon Allah naka shigar da ni aljanna saboda sunan mu daya mutumin banza nawa ne sunan shi muhammad ga ilmaniyu nan da dama ka je kasashen laraba nan ka ga waɗanda su ba sa so a faɗa Allah suna su sunan su muhammad suna nan irin yan ba ruwan Allah din da yan ba ba Allah kuma sunayen su muhammad shi ke nan ranar gobe kiyama sai manzo Allah ce zo in cika maka alkawari mu tafi aljanna tare kaga jahilci أقول إن كتاب لعل رحمة ربي حين يقسمها تحتي على حسب العصيان في القتل وإن تألا إن الله يفاش رب رحمة سبب ودن ذنب كبر ودن رحمة ما أنا وانت يفهم ذنبي شيء فصامه صراحة القرآن يقوم بمشي ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها دواء للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم bi ayatina yu'minu Allah ya ce rahama ta ta yalwaci komai da sannu zan rubuta ta ga suwa lillazina yattaquna ba masu saban Allah to shi kuma yace ta ce ala hasabil isyani fil gwargwadon zunubin ta gwargwadon irin rahamar da Allah zai kwararo maka to ba ta sai mu masu zunubi ba waye ba ya san alamar ba malami in malami ne ba zai faɗa haka ba ba malami ba to amma yadda ake haba haba da wakar kai ka ce tunda aka kafa duniya ba taɓa yaban manzan Allah ba kamar wani har mu'arada ta ake ta kai shiru ba wakar da aka yi wa shari irin yadda aka yi wa alkurta manzo Allah ya ce innama ana abdul ni bawa ne faqulu abdullahi wa rasulu don haka ku ce bawan Allah kuma manzon ولهذا اتفق العلماء على أنه ليس لأحد أن يحلف بمخلوق كالكعبة ونحوها ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن السجود له ولما سجد بعض أصحابه نهاه عن ذلك وقال لا يصلح السجود إلا لله وقال لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها وقال لمعاذ بن جبل أرأيت لو مررت بقبري أكنت ساجدا له قال لا قال فلا تسجد لي ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ القبور عن اتخاذ القبور مساجد فقال في مرض موته لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد يحذر ما فعل قالت عائشه رضي الله عنها ولولا ذلك لابرز قبره ولكن كره أن يتخذ مسجدا ولكن كره أن يتخذ مسجدا وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال قبل أن يموت بخمس إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك وقال صلى الله عليه وسلم اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد وقال صلى الله عليه وسلم لا تتخذوا بيتي عيدا ولا بيوتكم قبورا وصلوا علي حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني malam yace saboda haka malamai suka yi ittifaki ala annahu laysa li ahadin an yahlifa bi makhluq baya halatta ga kowane irin mutum yayi rantsuwa da wani mahaluki bai halatta ba kal ka'bati sun ya rantsi da ka'aba wa nahwiha da makamancinta wani hannabi sallallahu alaihi wa sallama an sujudi la an sujudi la manzo Allah ya hana ayi mata sujjada ya hana a durkusa mata walamma sajada ba'du ashabihi da wani yazo zai sujjada ko yayi sujjada cikin sahabbansa nahawa an zalika ya hada shi wa qala la yasluhu sujudu illa lillah sujjada bata dace da wani ba sai ga Allah وقال لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها yace da a ce ni mai umartar wani ne ya sujjada ga wani da sai umarci mace ta yi wa mijinta wa kana li mu'az ya fada wa mu'az ibn jabal ko da yake qais ya fada wannan magana yace ara aita law mararta bi me kake gani da zaka wuce ta gaban kabari na kunta sajidan lahu zaka fada kai masa sujjada qala la tace a ba zan yi ba qala fala tasjudi to kada kuskura ونهى النبي عن ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ القبور مساجد manzo kada a mai da kaburbura su zama masallaci sallallahu alaihi wa sallama ya hana ai masa sujjada dukkan wata girmamawa wacce take ta saba shari'a manzo Allah ya hana ai masa ya hana ai masa sujjada ya hana a miƙe tsaye in an ganshi baya yana cewa man sarrahu an yaquma an-nas lahu qiyaman falyatabawwa maq'adahu wanda duk zai faranta masa rai idan mutane sun shi su miƙe tsaye don girmama shi to ya lalibi mazaunin shi Allah Tirmidhi ya rawaito hadisin Anas ibn Malik sanadin sahih yana cewa ما كان أحد أحب إليهم أي الصحابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن إذا رأوه لا يقومون له لما يعرفون من كراهيته لذلك Anas ya ce babu mutumin da sahabbai suke tsananin so irin manzan Allah sallallahu alaihi amma idan sun gan shi tafi ba sa miƙewa tsaye saboda ya nuna musu baya saboda ya nuna musu baya so ba ka yarda su kai hatta a sallah kaga dai tsayuwar sallah Allah ake yi wa ita wa qumu lillahi qanitin to hatta a sallah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai so yana sallah a zaune sa a kansa a tsaye lokacin da yayi sallah yana zaune suna tsaye fa ashara ilayhi wa huwa fi salati an yayi musu nuni su zauna su zauna suka zauna saboda rashin lafiya shi ya zauna suka yi sallah bayan an gama ya juyo ya ce laqad kittu an taf'alu idan farisa wa kanu yaqumuna qiyaman wa al'amuru ke wa hum julus saurake ku yi irin abin da farisawa da rumawa suke yi maguzawa da kiristoci sarakunan suna zaune su kuma suna tsaye ka duba duk da bambancin da ke tsakanin tsayuwar sahabbai a sallah da tsayuwar waɗancan romawa da farisawa a bayan sarakunan su ka duba duk da bambancin wannan amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya hada su ya ce kada su kuskura su to idan ya kasance hatta a sallah manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya hana sahabbansa yin wannan yaya za ta yi ya bar su su yi kuma abinda ba talla ba shi yasa malamai mafi karancin abin da suka fada na hukunci akan tashi da an ga wani shine karhanci wanda hadisin da yake cewa man sarrahu an an yaquma an-nasu lahu qiyam falyatabawa maqadahu min an-nar yana nuna haramci domin ba a yin wannan wa'idi irin wannan alkawari na narko akan abin da yake kawai makaruhi a ce mutum ya lalabi mazaunin shi a wuta kawai saboda makaruhi ba zai yiwu ba shi yasa wasu malamai suka ce haramun akwai bambanci tsakanin alqiyamu lishakhsi wal qiyamu ila shakhs ya kamata a bambance wannan bai halatta mutum ya zo ba don a tsaya a miƙe don girmama shi akwai kuma mutum ya taho a tashi a tare shi an gane ko wannan ya halatta a je a taro shi in wasu kaya ne watakila a karba in wani abu ne da zalla sallarsa ya kasance yana taro yar ta fatima kana ya komo ilaiha yasa duk ka ga a cikin ruwayoyin ila ila ka gani haka nan lokacin da mu'azu ibn jabal ya zo akan abin hawan sa abin nan lokacin da aka kawo sa'ad ibn mu'az bayan an ji masa rauni a gazwatul ahzab khandaq annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa aus qumu ila sayyidikum fanzilu qumu ila sayyidikum ga bai ce qumu li sayyidikum ku tashi zuwa ga shugaban ku ku sauko da shi yana kan doki yana kan jaki an zo da shi akan jaki haka akwai bambanci tsakanin alqiyamu lishakhs wal qiyamu ila shakhs haka nan <clears throat> ibnu taymiya yana faɗa cewa idan kana guri inda wani babba idan ya zo kowa zai tashi kai kuma ka san tashin nan ba daidai ba in ka zauna ko dai daga ran nan duk wani abu an daidai ko ka sha duka ya ce sai ka tashi amma ka tashi ranka baya sai ka tashi saboda gudun kada a yi maka hawa kawaya a wurin ka ce sai ka tashi amma ka tashi tare da ranka baya su kada ka tashi cikin nishaɗi kai ma kana kana fara'a ka tashi fuskar ka a farcike wannan shine abin da ibnu ya yake faɗa a cikin fatawa cewa babu laifi to za a yi ma mutum sauki idan yana cikin gurin da zai gamu da wani da wani abin da baya so ko kuma jama'a ce ana wani aiki tare idan har bai tashi ba to wannan aiki an daina yi da shi kuma yana da muhimmanci a yi da shi sai ya tashi ɗalibi a makaranta malami shigo ana tashi maka tashi ba yau gobe jibi sai ka da kai jarabawa to sai ka tashi <coughs> laifin nashi ne to sannan kuma malamai suka ce idan guri kuma an saba in dai ka shigo a tashi kawai ka samu wani mukami ba yadda za a yi ka iya mutane ka hana protocol wannan protocol da ake yi da ka zo daman za a miƙe tsaye saboda zuwanka cito kai baka so abin ba ka ƙi abin cito da sauƙi ba komai da sauki a nan laifinka shine ka so abin ka yi sha'awa ka ji daɗi har yadda za ka ce kai wancan da bai tashi ba to tsamo shi kaga nuna kana jin daɗin abu ba annabi cewa man sarrahu wanda yake farin shi kuma wannan bai nuna ya farin cikinsa ba to amma wani abu ne da ya zo ya samu ba zai iya canza shi ba to a wannan karan al-ismu anhu ah, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana a yi masa sujjada hatta durkusu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana hadisin Anas hadisi ne Hassan yana da cikin sunan Tirmidhi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wani ya tambaye shi mutum ya haɗu da uwansa ya kama shi ya rungume ya tsotse shi manzo Allah ce a'a ba zai tsotse shi ba a duba akwai mu'anaka akwai kuma mu'anaka wa takfi wannan shine aka hana akwai runguma amma ba tare da tsotsa tsotsa ba wannan babu komai akwai runguma da tsotsa tsotsi wannan shine annabi ya ce a'a ya ce ya durkusa zalla ce a'a ya kama hannunsa su gaisa ya ce eh to amma yanzu ka isa ka je wani wuri ka mika hannu ka isa wani ma zai miko maka hannu ko ba so ka kama ko ba ana haka ba sai ya miko maka hannu kuma da za ka kama ransa sai baci wai kare da shi to dan me ko shi kowar matsayinsa ne karuwar ya yi tawadu to kuma tun da ka kama me kuma ya ji haushi ya yi tawadu duk sahabban manzo Allah gaisa suke da shi akwai wanda ya kai manzo Allah akwai wanda ya kai sahabban manzo Allah girmama shi kaga da wulakanci ne ba za su gaisa da shi to amma kai ka dauka ya musafa wulakanci ne kaga duk wanda maguzanci ne da rashin sanin musulunci dora mutane akan maguzanci kuma a tafi akan cewa wannan ne musulunci wanda zai ce a daina shine wai yake kawo rigima a musulunci shi wanda zai ce a kawo wannan al'adar da ba musulunci ba shine mai son musulunci kaga yadda wato a qalbul mawazi yace walamma tajada ba'du ashabihi nahahu an zalika wa qala la yasjudu as-sujudu illa lillah wannan rafazin wannan ruwayar ni ban san shi ban same shi ba kai ya ya rubuta ya takririn sa ne hmm? gani shi lafazin lafazin la yasjudu as-sujudu illa lillah bai zo hadisin mu'az abin da yazo a hadisin mu'az law kuntu amur amiran ahadan an yasjuda li ahad la amartu mar'ata an tasjuda li zawjiha ibnu taymiya fa la yasluhu sujud illa lillah kamar ma'ana ce ya bayar da hadisi don maza Allah ce da zan umarci wani ya yi ma wani sujjada da sai umarci mace ta yi wa mijinta saboda girman haƙƙin miji da yake kanta wa qala li mu'az ibn jabal ruwayar ba ta mu'az ibn jabal bace nan ma akwai wahami رواية قيس بن سعد اه لا مرينا شيني براكت رواية قيس بن سعد اشكن سنن ابي داود ومعاذ بن جبل با. رواية تتوشي لو كنت امرا احدا تتوشي رواية معاذ ابن جبل انقاني رواية ارأيت لو مررت بقبري اكنت ساجدا له وانا هنا فتاوى سعد بن قيس آه، قيس بن سعد kamar da yake cikin sunan abi dawud kuma salsalar wannan ruwayar tana da rauni salsalar wannan ruwayar ta biyu tana da rauni wani annabi sallallahu alaihi wasallam an ittikazul qubur masajid sai mu tsaya nan domin magana akan ginin masallatai akan kaburbura ita ma wata magana ce mai zaman kanta don haka ma shige ta a karatu na gaba insha Allah ta'ala wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wani ce ya halatta a ce dan Allah dan annabi ko saboda Allah da manzan Allah a wannan <clears throat> ibara tana cikin babin tawassuli tawassuli yana yin shi ne da ayyukan mutum ya yi tawassuli da ayyukansa imaninsa ga Allah maɗaukakin sarki imaninsa da manzo sallallahu alaihi wa sallama son sa ga Allah son sa ga manzo sallallahu alaihi wa sallama ko ya tawassuli da ayyukansa na kwarai sallar ko azuminsa ko sadakarsa ko karatun alkur'ani ko kuma ya yi tawassali da sunayen Allah maɗaukacin sarki da sifofinsa ya yi tawassali da sunan Allah mai rahama don ya roƙi Allah rahamarsa ko ya yi tawassali da sunan Allah arrazzaku don ya roƙi Allah arzikinsa dukkan wani suna na Ubangiji ana iya tawassuli da shi ko ya yi tawassuli da addu'ar wani mutum na kwarai cewa ne masa addu'a wani yana addu'a wannan duk ya halatta a shari'a duk wani tawassulin da ba wannan ba to alal akalla akwai sabani mai karfi a kansa tawassuli da zatin annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama bai tabbata ba cikin aikin magabata bai tabbata ba cikin aikin sahabbai bai tabbata ba cikin aikin tabi'ai haka nan bai tabbata ba cikin maganganu na magabata a imma na shirya to ya hasali ma imam abu hanifa a cikin littattafan ahnaf suna hikaito cewa yana karhanta wannan yana cewa bai halatta ba da haka mutumin da ya san sunna yake kokarin kwatanta sunna ba zai yi kokarin yin abin da sahabbai da tabi'ai da magabata na kwarai ba su san shi ba kuma ba su aiki saboda haka zai yi roƙo da Allah ya ce dan Allah ko ce dan Allah domin sanda muke wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan duk babu laifi amma ba da zatinsa ba wannan bai zo ba cikin maganganu na magabata amma wannan yin sa baya cikin shirka ba a sa shi cikin babin shirka ana sa cikin babin wasu kalmomi waɗanda ba su zo ba daga magabata ibnu taymiya ya yi bayanin wannan cikakken bayani a cikin littafin sa ka'idatun jalila fi tawassul wal wasila littafin da muke karanta shi a Kano don ranar Litinin <clears throat> ibn ya yi wannan bayani a cikin wannan littafi haka nan littafin at-tawassul na Sheikh Nasiruddin bin albani shi ma yayi cikakken cikakken bayani ya warware wannan matsala warware wanda ba za ka same ta ba a cikin wani littafi bayan wannan don haka ahalus sunna sun fi kowa kokarin kwatanta abin da ya zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa da magabata na kwarai don haka ya kamata su yi kokarin gyara kalmomin su a da suke roƙo kada su dinga cewa dan Allah dan dan dan annabi duk da cewa ba wai ya an ce shirka bane ba daidai bane ka dauke shi a cikin babin shirka ibara ce wacce take ba a same ta daga salaf ba don haka barin ta shi yafi hada sallar magariba da isha'i idan ana ruwan sama wannan da dama daga cikin salaf sun yi fatawa zuwa da halaccin wannan da dama daga cikin salaf suna hujja da hadisin abdullahi ibn abbas a cikin bukhari cewa manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallama ya hada sallah ya hada sallar أظهر بالأسف من غير خوف ولا سفر أو تروى من غير خوف ولا مطر با تارد تولوبة با كما تارد روان سما با هو با تارد تولوبة با تارد حال تفيا با ما لم يسوك شيء فقودا يقول تولو ده حال تفيا با هو تولو ده Eh, da ruwan sama saboda dalilai ne da suke sawa a hada sallah to amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya hada sallah ba tare da samuwar dalilan ba an gane ko me yasa ibnu abbas yace min ghairi khawfin wala matar saboda tsoro da kuma ruwan sama asbab ne al-mubihati lil jam'i bayna salatain to amma ga annabi ya hada ba tare da samuwar waɗannan asbab ba shi yasa sahabbansa suka tambaye shi almajiran abdullahi dan abbas suka tambaye shi ma za a rada rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bidalika da yasa annabi yayi haka sun san uzuri na sa a hada shi ya aka yi ya hada ko ba uzuri shine ce arada Allah ya harrija ummatan yana nufin kada ya jefa al'ummarsa cikin kunci malamai suka ce wannan magana ta abdullahi dan abbas ita take fassara hadisi ma'ana duk sanda akwai wata takuruwa ko wani kunci a cikin yin kowace sallah a lokacinta ba laifi a hadita an gane ko idan akwai haraj a wajen kowace sallah a yi ta a lokacinta to ba laifi a hadita shi yasa za a ga hanabila ba ma hanabila ba haka ba laifi idan tsananin sanyi tare da iska idan ya zama da ana cikin tsananin sanyi kunturu kuma sannan ga iska to za ku iya haɗa sallah ba ma sai ruwan sama ba ko tabo idan aka samu duhu gari ya yi duhu ba haske kuma sannan ga cabi to za a iya haɗa sallah wannan yana cikin abin da littattafan malikiya suka yi nasi a kanta, ana haɗa sallah idan gari ya yi duhu tare da cabi duhu shi kaɗai ba hana ta haɗa sallah duhu tare da cabi ko tsananin sanyi tare da iska za a iya haɗa sallah duk suna cikin al-asbab al-a'zar al-mubiha lil-jam'i bayna salatain haka nan idan aka samu haraj misali likitoci ne za su yi za su yi fiɗa fiɗan nan za ta ɗauke su awa biyar ko shida lokutan sallah za su yi ba su fara bayan azahar babu la'asar za su yi zuwa ta fita ba su abin nan ba ba su gama ba to ya halatta ko za su fara kafin azahar ya halatta su haɗa tsakanin sallolin biyu ya halatta su haɗa tsakanin don ba zai yiwu ba suna cikin fiɗa lokacin sallah ya kawai sun sun farka mutum kawai su tafi su kama sallah aka ce irin wanda ya halatta haka nan mutum ne yana aiki a gorarsa tsakanin shi da ruwa sai ya yi tafiya mai nisa idan ya je ego ruwan ya yi alwala alwalar da ya yi kuma ba zai iya riƙe ta ba har ta kai shi la'asar kuma idan ya ce zai tafiya kuma nemo ruwa to ayyukan da ya zo yi gaba ɗaya za su salwanta to malamai suka ce zai iya haɗa sallah saboda akwai haraj a ciki ba kalmar haraj da ibnu abbas ya faɗa malamai suka ce ita ce za ta ba ka fassarar hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam banda ma wani akwai hadisi a cikin sunanin nasa'i hadisi ne tabbatacce wanda Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man man man man kana yakhsha an yafutahu shay'un fala ba'sa an فلا بأس أن أن يصلي هذه الصلاة يعني الجمع بين الصلاتين وأنت يكي تنانين إن ce a kowace tsakanin azhar la'asar zai yi auka ta a ta wannan kuma zai ja wani muhimmin abu ya kubuce masa to ya hada wani hadisi ne sahihi man kana yaksha an yafuta hadha shay فليصلي هذه الصلاة يعني الجمع بين الصلاتين shi yasa za mu ga <coughs> abdullahi dan abbas kama yadda yake cikin sayi muslim dalilin da ya sa ya faɗi wannan hadisin ya zo ya buɗe karantarwa aka fara karatu sai a zahar ta yi sai almajirai aka fara sallah sallah sallah sallah sai kamar bai ji ba sai ci gaba da karatu har sai da la'asar ta yi haka tashi aka yi ce to wannan shine sunna ga abin da ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce saboda a lokacin ya fara darasi ya dauko wasu maganganu masu muhimmanci idan ya dace su aka tafi sallah wani ba zai dawo ba kuma akwai bukatar ya ji karashin magana watakila yadda ya tsaro maganar idan ya tashi ya je wani ayyukan ya dawo magana ba za ta kuma zuwa a yadda take a farko ba shi yasa malamai suka ce a haɗe malamai da dama suna aiki da wannan kamar shek nasiru dinar albani yana aiki da wannan ya yi fatawa da wannan الشيخ محمد المختار محمد محمد المختار الشنقيطي شما ياي wannan fatawa saboda idan aka zo darasi a zahar sai kuma akwai buƙatar darasin nan a haɗe shi kada a yanke shi to a iya haɗe sallar a yi ta a lokacin la'asar wanda duk ya halatta domin rashin gudun kada wannan abin ya kubuce kamar yadda manzo Allah ya ce duk wanda ya ji tsoron abu ya muhimmanci ya kubuce masa to babu laifi yayi irin wannan sallar to musulunci addini ne wanda yana da yana da muruna yana da sauki wanda duk kaga ya shiga cikin damuwa to bai san musuluncin bane ibnu taymiya yana cewa idan mutane a da san yahudawa da suka yi wa Allah abubuwan da baya so sai ya haramta musu abubuwa iri iri فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات احلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا saboda zalunci su da dama daga cikin kayan daɗi da Allah ya haramta musu ibn tabi'a ce a cikin wannan al'umma babu at-tahrim shar'i saboda alqur'ani ya zo addini ya cika babu kuma bayan manzo Allah sallallahu alaihi kuma a haramta ma wani wani abu to amma akwai at-tahrim al-kauni al-qadari kawai mutum ya tsinci kansa ya haramta wa kansa wasu abubuwan da Allah ya halatta masa ya hana kansa wasu abubuwan da ya halatta yi ibnu taymiya yace idan mutum idan mutane suka yawaita saban Allah suka kauce wa hanyar Allah sai Allah ya jarrabe su su dinga fadawa cikin irin wannan ijtihadin da za su ta shan wahala kaga mutum yana yin yana cikin halin tafiya amma yana azumi tare da cewa yana wahala a cikin wannan azumin kuma ya halatta ya aji amma yayi wa kansa fatawar shi ba zai aji ba kagan shi yana cika sallah duk da cewa ya halatta ya haɗe sallolin ma biyu ya yi su a lokacin daya amma ya matsa wa kansa shi ne ya cike sallarsa ya ce to irin wannan galibi tahrim ne kauni alhadari saboda abinda mutane suka yi wa kansu na kaucewa ai Allah sai Allah jarrabe su bi khafa'il ilmi ankum Allah ya koya musu wani abu na ilimi wanda ba za su san shi za su samu sauki cikin addinin musulunci din to wannan abin da ya shafi haɗe sallar magariba da isha'i lokacin da ake abin da ake ruwan sama ko wani hadari ya taso tare da iska ba kawai kowane hadari ba lokacin da aka ga hadarin da alamu wannan hadarin in ya tsinke ko babu wanda zai iya samu ya dawo masallaci to har sai a haɗa sallah an gane ko ya halatta a haɗa sallah ko dai a zama ana cikin ruwa din ko kuma ruwan kana mutawakka'an kamar yadda yake cikin littattafai ana tsammanin sa saboda alamu da aka gani ta yiwu aka alamun daga baya kuma Allah ya mai kawo wannan kuma ba a hannun ku yake ba amma dai akwai alamun da galibi idan suka faru a ya zama da abin nan a hatin ruwa tsinkewa yake kuma zai tsinke da karshe to duk wannan ana hada sallah babu laifi a zahar da la'asar ce ba a hada magariba da isha'i saboda a zahar da la'asar galibi akwai tazara tsakanin a zahar da kuma la'asar don haka in an yi azahar ba a cewa ga hadari ya taso mu tashi mila asa galibi akwai tagarar da sau tari ruwa in ya sauka a wani lokacin yakan yanke kafin ruwa la'asar sai yasa za ga malamai mu suka yi nasi akan azahar da la'asar suna yin nasi ne akan magariba da isha'i kan kasa sun su cika wannan kuma yana tambaya akan kiran sallah matsayin kiran sallar juma'a to ya za ya ansa kiran sallar juma'a na farko ya ce matsayinsa a musulunci kuma asalinsa to asalinsa dai kiran sallah na farko da can a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam da lokacin sayyidina abubakar da umar ba a kiran sallah sai liman ya hau minbari to lokacin sayyidina usman a lokacin da jama'a al'umma ta kare yawa kuma kun sa wancan lokacin ba speakers haka in za a kira sallah wanda suke baya bayan gari ba za su ji ba to sai aka umarci sai sai na usman sai yake umartar a je daidai bakin kofar gari a yi kiran sallah na farko ta yadda mutanen da suke bayan gari da wanda suke cikin kasuwa za su ji su zan da kayayyakin su tafi su cikin tsadan zuwa sallah shi ya kara wannan kiran sallah din na farko shi ake kira al'azanin usmani shi yasa wasu suke cewa sababin da yasa ya kara idan babu shi idan akwai shi a guri to za a ci gaba da yin idan babu shi to ya kamata a dakata don ya kara ne bi sabab idan zala sabab shikenan zala musabbab idan sababin ya tafi yanzu muna da lasifikoki da suke gama gari masallatan juma'a suna nan ko ina don haka ga agogo kuma kana sanin lokaci yi ko bai yi ba wanda a wancan lokacin duk babu waɗannan daban baki to babu kuma dalilin da zai sa wani zo ya kiran sallah na farko saboda baya da ma'ana an gane ko amma kuma a fahimta ba abin ta da jijiyar wuya don wasu sai su raba masallaci kan wannan a kula da wannan idan wasu ijtihadin su ya ba su cewa a iya ci gaba tun da sai ta usman ne sunna ce usmaniya suka ga sai sun ci gaba su sai a kalisu an gane kada a ɗauki wannan matsala ce da za a yi ta ja'in ja a kan harka ce ta ilimi baje kolin ilimi ne can da malamai sun tattauna wasu sun ce ayi wasu sun ce ba za a yi ba to haka kowa ya tashi zai faɗa abin da ya fi gamsuwa da shi amma ba mu taɓa ji a tarihi an ce wasu sun yi rigima ba ko an yi doke doke an fasa ga wani baki sai wani kiran sallah abin da ko an yi an cici ko liman an juyo shi waje ko zai sallah ba saboda haka sai ai abu cikin ilimi an gane ko akwai sabanin da yake da tasiri akwai wanda baya da tasiri ana ambatan sa ne saboda ilimi an gane ko dan da ji wata katuwar kabbara wani yana so ya je ko ba haka bane sallallahu sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammadin wa